sallan juma'a fardun alal ayani farilla ne na daidai farillan farillan ainihi ne wato farillan daidai kenan in an ce ayan ainun ni farilla ne akai na kai ma ka kai ma ka kai ma ka gaba ba farzu kifaya bane wala ha shurutu wujubiha amma akwai sharuɗan da suke zama farillan ainihin wa arkanu akwai rukunan da ake so ta cika sannan a juma'a wa adamu akwai ladubban da ake so a kula da su wa azarun tubihu takhallufu takhallufu anha akwai uzurorin da zai sanya mutum ba sai ya ji juma'an ba sai zaman shi a gida fa amma shurutu ha fa sab'atun sharuɗan da in sun haɗu za a ce wajibi ne mutum ya je juma'a to guda bakwai ne al-islamu musulunci alaka tabbatar da mu akan a cikin musulunci wal bulugu da balaga ya zan baligi ne ba yaro ba wal aqlu sannan ya zan mutum yana cikin hayyacinsa wa zukuriya sannan ya zan namiji wal hurriya sannan ya zan da ba bawa ba wal iqamatu sannan ya zan dan gari ba bako ba wasu hatu kuma sannan ya zan yana da lafiya zai iya taka yayi yanke ya kama hanya wa amma ha, amma rukunanta fa khamsatun biyar ne al na farko al-masjidu ya yakunu jami'an masallaci mai tattara mutane da yawa athani na biyu aljama'atu ba an samu masallaci ba to sai jama'a da za su je masallacin idan ga masallaci ba jama'a fa ba juma'a ke walaysa lahum haddun inda malikin wurin imam malik ba su da iyaka ba za a ce mutum kaza ne yawan sallan juma'a ba bal labudda an takuna jama'atan sai dai ba mu kawai su zan jama'a ta taqarrabihimul qaryatu wato maraya zai iya haduwa da su za a iya sata da maraya da su warajjah ba'du a'immatina yace sashin malamin mu sun rinjayar annaha tajuzu sallar juma'a na halatta bi sunai ashar rajulan da mutum goma sha biyu yanzu mu nan unguwa ko wani gidan eh, mutum guda mana da yaya goma sha biyu juma'a ta hadu kenan baki na lisalamiha eh, wanda yake za su iya zama a yi sallan tun daga hudu ba har sallamanta suna nan baki ne wanda za su zauna lisalamiha zuwa lokacin da za a yi sallama sai a sa alama nan وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك